Rahmanir Rahim. Yalima Fayad. Kashi na bakwai. Da yamma Sadiq ya zo ya kawo mata wayarta, ta yi caji ful A ƙasan fulo ta sa wayar ta ajiye. Sai da mami ta tafi gida, momi kuma ta fita wajen nurses za su yi magana. Ta ɗauki wayar. Ki ta je ta sa a ƙofar ɗakin, sannan ta dawo ta zauna. Wayar ta ɗauka ta ga miskos sama da hamsin, kuma duka na order half ya fi yawa a ciki. Bata kira ba ta shiga contact. ta tsaya akan lambar da aka rubuta blood kusan minti talatin ta yi akan nambar sannan ta yi dailin yana zaune yana danna laptop ɗinsa hankalinsa ga baki ɗaya ya tafi kan aikin da yake yi wayarsa ta fara ringin ba tare da ya ɗago ba ya ce ruma waya ta na ringin don allah taimaka ki miƙo min miƙewa ta yi da sauri don ɗauko masa wayar ki yi a hankali fa ya faɗa a lokacin da ya ɗago don ya ji tana ƙoƙarin biƙe ƙafarta Ba ta juyo ba sai da ta ƙarasa wajen wayar blood ta faɗa a fili gabansa ne ya faɗi da sauri ya ɗago yana faɗin yi sauri ki miƙo min ta turo baki ta ce yayi kwana hudu fa kenan ina kiranta ba ta ɗauka ne yanzu za ta kira ka bari na ɗauka na ji allah ya sa lafiya don jikina yana bani ba ta jin daɗi baka gani ma zazzaɓi nake yi ba ba tare da ya bi ta kan magana da take yi ba ya karasa ya karɓo ya yana faɗin sai ki bari na fara magana da ita tunda ba waya ki ta kira ba idan da ke take son yin magana ai waya ki za ta fara kira hannu ta kai ta ɗauke waya a hannunsa tana faɗin dan allah ya bari na fara amsawa ba su yi aune ba har kiran ya katse tsaki ya ja ya fauci waya daga hannunta zai kira nan ba kenan kiran ya sake shigowa ganin ta turo baki ya sa ya janyo ta jikinsa peg ya yi mata agoshinta yana cewa sorry wife please ki bari na amsa ko ko kuma kin ga zo mu zauna sai na saka mana waya a hands free kowa sai ya ji abin da za ta faɗa ko murmushi ya jawo ta suka zauna ɗaukar yayi yana sawa a hands-free shiru na wani lokaci ba a ce komai ba daga bisani sai ya fara jiyo shi sheƙa kukanta cikin tashin hankali ya ce subhanallahi ruma wani abin ne ya faru a lokacin kukan nata ya yi ƙarfi cikin kuka ta fara magana tana faɗin yaya don allah ka zo ka zo ka hana mami abin da take shirin aikatawa ruma sa wacce ta ne ita ma ta fara kukan jin murya uwarta tana kuka cikin dauriya ya ce ruma nutsu nutsu ki faɗa min me yake damun ki menene mamin za ta aikata cikin kuka ta zayyane masa duk abin da yake faruwa sannan ta ɗora da faɗin yaya mami za ta zubar da cikin nan wallahi don ta yi niyya kuma sai ta zubar yi shiru ruma ki yi haƙuri yi shiru babu mai zubarwa ina nan dawowa in sha allahu ruma bata saurare shi ba ta katse kiran ta kifa kanta ta ci gaba da kuka tashi ɗaya ruma sa'u ma ta rikice masa ita ma kukan kawai take yi shi ma nasa hankalin gaba ɗaya ya gama tashi jin halin da ruman take ciki ya sa gabaki ɗaya ya rasa nutsuwarsa ya shiga wani irin tashin hankali wanda rabansa da irin wannan tashin hankalin tun watannin baya da suka wuce kuka sosai ruma sa'u take yi tana faɗin dan allah yaya kamai da ni gida ruma na cikin wani hali wallahi duk wannan abin da yake faruwa da 'yar uwata ni na jawo mata da tun farko ban so kaina ba yaya na saka 'yar uwata a wani hali na shiga uku dago ta yi ga baki ɗaya tausayinta ya rufe shi a jikinsa ya kwantar da ita yana faɗin ruma wa ya ce miki ke kika so kanki dama haka allah ya rubuta kuma babu wanda ya isa ya kauce wa ƙaddararsa kuka ta ci gaba da yi sosai kamar wacce ranta zai fita bayan ta ya fara jijjigawa yana rarrashinta tashi ɗaya zazzabi ya rufe ta dama ba lafiya ce ta ishe ta ba fita da ita ya kai ta asibiti bayan sun dawo shirya masa kaya don washe gari da sassafe yake so su wuce don baya jin ruma sawo a yau za ta iya yin bacci don hankalinta yana wajen yar uwarta da zazzafan zazzabi ruma sa'u ta kwana jikinta ya ɗauki zafi sosai duk wada allurai da magungunan da ta sha ta yi kuka har ta gode wa allah sai daga baya ta samu bacci ya ɗauke ta amma shi sam ya kasa ko da rintsawa tunanin irin halin da rumaisa take ciki yake yi ga kuma zazzabin ruma sa'u haka ya kasa rintsawa gani yake yi kamar gari ba zai waye ba su kama hanyar najeriya ya kagu ya sa rumaisa a idansa ya rarrashe ta saboda ya san yanzu za ta fi bukatar rarrashinsa fiye da na kowa ya san shi kaɗai ne zai iya dakatar da mami da abin da take shirin aikatawa a kunnensa aka kira sallah asubahi don haka yana idar da sallah ya shiga wanka ya fito ya shirya ita ma rumasa'u ya taimaka mata ta yi wanka suka shirya a gaggauce ya sama mata breakfast ta yi shi kan baya jin zai iya saka komai a cikinsa karfe bakwai daidai jirgin su ya tashi buɗe ƙofar da aka yi ne ya sa ta rintsa idanta kamar mai bacci don kuka take yi ba ta so kowa ya fahimci halin da take ciki don kwana tai tana kuka da sallama ya shigo ya karasa gaban gadon da take kwance jin muryarsa ya sa ta ƙara rintse idanuwanta haka kawai take tsantar kanta da kunya haɗa ido da shi a kullum ya shigo ɗakin rintsa idonta take yi sai ta yi pretending kamar tana bacci sai ya tafi take buɗe idanta rage tsayin sai ya kai bakinsa daidai sai tunkunnanta a hankali ya ce baby please ki buɗe idanki na ganki ko sau ɗaya ne na san ba bacci kike yi ba kullum na shigo sai ki yi kamar kina bacci baby why me yasa ba kya son kallo na na yi laifi ne idan laifi ne idan allah ki sanar da ni miƙewa zaune ta yi ta sunkuyar da kanta tana wasa da yatsunta amma bata ɗago kanta ba Baby me yasa ne? Ki ɗago fuskarki na ganki mana. Hawaye ya gani ya fara gangara akan kumatunta. Da sauri ya ce subhanallahi. Kuka kuma? Me ya faru? Murya tana rawa idan na mai shirin yin kuka ta ce, Yaya Samir me yasa har yanzu kake so na? Me yasa baka jin haushi na? Me yasa kake nuna min kamar babu abin da ya faru? Numfashi ya furza ya ce me yasa ba zan so ki baruma? Halinki mai kyau ne. a abin da ya faru babu laifin ki a ciki allah ya riga ya rubuta faruwar hakan so ban ga abin da zai sa na ji haushinki ba ta jawo bashir ta rufe fuskar ta hada da fashewa da kuka same da ya tsaya a kanta yana kallon ta cikin tausayawa halin da take ciki ya ce am sorry ruma ki yi haƙuri ki daina kukan nan zuwa jimawa can zan dawo amma yanzu ba zan iya kallon ki kina kuka ba i can't yana faɗin hakan ya juya ya fita ya bata tana ta rizgar kuka samir ya shiga gida duk jikinsa babu kwari wukan da ruma take yi ya fi komai daga masa hankali dan ne damuwarsa yake yi a kullum saboda baya so ita ma ta shiga damuwa yana zama wayarsa ta fara dingin cikin mutuwar jiki ya sa hannu ya fikin kol din ka zo sashi na yanzu ina neman ka shine abin da aka faɗa cikin wayar kafin ya amsa an datse kiran miƙewa ya fita zuwa sashin mahaifiyarsa yana shiga ya same ta tsaye sai kai kawo take yi ga dukkan alamu wani abin ne ya faru ko gaisa, ba su yi ba daga shiga shi ta tsare shi da tambayar daga ina kake cikin rashin damuwa ya ce asibiti na je wajen ruma wani kallo ta bi shi da shi ta ce me ka je yi asibitin me ya kai ka can cikin rashin fahimta inda mahaifiyarsa ta dosa ya ce mama ruma fa na ce miki Eh ita ruman ai na san tunda naga ka ta yi yawa na san cewa wajenta kake zuwa wallahi kar na ji kar na gani me zai kai ka wajenta idan ban da shashanci ma kai Allah ya kawo maka sauki babu rabon za a baka yaron da ba naka ba aka gano da wuri da kai fa za a laƙaba wa cikin nan amma ka makale a waje kamar wani maye samir me yake damun ka ne to ba na so kada ka sake zuwa wajen ta samir ba da yahuna ba amma mama ni fa zan aure ta ba laifi ba ne don na je na gaishe ta a asibiti haram samir na ce maka haram ba ita za ka aura ba kul ka iya bakinka wallahi ba na son na sake jin makamancin zancen nan da cikin shegen zaka aure ta samir ya rintsa ido saboda yadda maganar mahaifiyar tasa ta doke shi ya ce amma mama ita ruma ina laifinta a faruwa wannan lamarin da uwa ta yi masa ta ce ungwanaka ka yau na ga rashin kunya ina faɗa kana faɗa samir ita wannan ruman kuwa lafiya ta barka ko gwal ce ita ɗin dole ne sai ka aure ta abin nan ya ƙi yiwuwa ba fa wannan ne fasa aurenku na farko ba yanzu kai kana da tabbacin yarinyar nan bata da wani ciwo idan aka yi la'akari da irin abin da ya faru ke kika sa mata ciwon murya alhaji sa'idu ta katse ta karasowa ya ciki yana faɗin kin ce ba zai aure ta ba ko to idan kika ga samir bai auri ruma ba sai dai wani ikon allah yana gama faɗin hakan bai jira wani zance ba ya wuce zuwa ɗaki yana shiga ta dubi samir ta ce ka dai ji na gaya maka daga haka ta bi bayan alhaji sa'idu samir ya miƙe ya fice kwantar da murya ta ce alhaji a duba wannan lamarin yaya za a ce yaro haka mai tarbiyya ya auri wacce ta yi ciki a waje wani kallo alhaji ya mata ya ce ce miki aka shi samir din ya fi ruman tarbiyya ne ko kuma abin da ya faru akan ruma ya fi karfin ya faru akan 'ya'yanki kar na sake jin wannan zancen daga bakin ki. magana nan ta mutu a bakin ki hajiya aure samir da rumaisa babu fashi sai dai wani ikon allah Bikewa ta yi ta fita saboda ba za ta iya jura ganin samir ya auri yarinyar da tarbiyyarta ta gurɓace ba amma a cewarta dole za ta san abin yi ba za ta ɗauki wannan abin da yake shirin faruwa ba alhaji ya jijjiga kai yana mamakin hali irin na mata sun fi kowa faɗin ciwon ya mace na ya mace ne amma kuma da zarar wani abu ya samu yar uwarsa mace su ne za su fara gudunta sai yamma jirgin su masa'u ya sauka kai tsaye gidan abba suka wuce babu wanda ya san da zuwansu sai dai kawai ganin su aka yi abba ya yi mamakin zuwansu saboda sai nan da wata biyar ake sa ran ganin su wanka ruma sa'u ta yi tana fitowa ta nufi sashen abban nasu can ta samu mijinta yana zaune da alama shiga falon kenan da sauri ta karasa ta zubi a jikin abba sai kuma ta saka kuka shafa kanta abba yake yi har ta yi shiru sannan ya ce ruma sa'u ban ce kada ki ɗaga wa mijinki hankali ba ban ce kake damu kanki sai kin zo ba ƙanƙame shi ta ce yi yi misiyo abba na abba ba zan iya zama a lokacin da na san halin da 'yar uwata take ciki ba da mamaki abba yake kallon mijinta ya ce habib waye sanar da ku halin da ruma take ciki nisawa habib ya ce abba rumaisan ce ta kira ni da kanta akan mami na son zubar da cikin jikinta zaro ido abba ya cikin tashin hankali ya ce zubar da ciki kuma ita husainan eh abba abin da ruman ta faɗa min kenan wai mami za ta zubar da cikin da yake jikinta amma aba ina amfanin zubarwar bayan sabawa ubangiji sannan kuma za a yi wasa da rayuwar ruman abba jijiga kai kawai yake yi abin yana bashi mamaki wato haka wasu ta yi nisa cikin tsananin ɓacin rai abba ya buɗe baki ya ce ta ranar da ku ta tsare ni tana yi min magana na sha jinin jikina saboda na kula da tsoron da ya bayyana a fuskar husaina ban kawo komai a raina ba sai na ɗauka takurawar da aka ce tana yi wa ruman ne ba ta so a sanar da ni amma babu komai zan yi maganin abin amma habibu dan wannan zancen aida ba sai kun zo ba da kun kira ni a waya kawai zan yi maganin komai wannan wasa da karatu ne kada ka sake yin irin haka habib ya sun koyar da kai ya ce abba ka yi haƙuri amma ba na jin ina da dauriyar da zan iya jurewa yayin da na san ruma tana cikin wani hali a yayin da na ji muryarta tana kuka tana neman taimako a wajena hakan ya nuna taimako na kawai take bukata gara zuwan nawa hankalina ya kwanta hankalin yar uwata ma ya kwanta don ko jiya da zazzabi ruma sa'u ta kwana jin cewa yar uwata tana cikin matsala Maganar da yake amma abba ya tsira masa idanuwa yana fahimtar wasu abubuwa a tare da shi a yanda ya fahimta daga ƙasan zuciyarsa yake magana ba tare da wani taraddadi ba sai ya juya wajen ruma don ganin yanayin yadda ta ɗauki maganar amma gani ya kamar bata ma ji me suke cewa ba sai ma ɗorawa da ta yi da faɗin abba ka san ko ruma bata faɗa min ba dole zan san tana cikin matsala ko ka manta a mahaifa ɗaya muka zauna da ita mabiyar mu ma ɗaya ce jini na yana gudana a cikin jikinta a lokaci ɗaya dukkaninmu muke shakar iska idan ɗaya daga cikin mu ya rashin lafiya sai ɗaya ya yi abba na daɗe da ji a jikina jini na bata da lafiya abba in baka manta ba har kiran ka nai amma ka ce min babu abin da yake faruwa na san ka faɗa ne kawai don ka kwantar min da hankali kuma na san kai ma ka san hakan kuka ya ci ƙarfinta ta ce abba menene laifin roma a cikin faruwa wannan lamarin abba idan da mai laifi fa ni ce ni ce abba ni ce na so kaina fiye da yar uwata wacce take so na fiye da kanta abba a kullum da haushin kaina nake kwana nake tashi da ban so kaina ba da haka bata faru da yar uwata ba yanzu na san kowa yana min kallon mai son zuciya ne ya zan yi na taimaki yar uwata na cire ta daga wannan halin da take ciki Abba ya shiga bubbuga bayanta cikin rarrashi ya ce haba ruman Abba, ‘yar uwar rumanta, jininta, wa ya ce miki ke ce kika so kanki, wa ya faɗa miki wannan zancen. Baki taɓa nuna abin da yake zuciyarki ba, kin san da lamarin amma kika ɓoye shi, saboda kina son ki ga ‘yar uwarki a cikin farin ciki, kamar yadda ita ma take son hankalinki ya kwanta. Babu wanda ya nuna son kansa a cikin ku kowa yana son farin cikin jininsa ne. Babu kallon da duniya za ta yi miki. kuma duk wani abin da kika ga ya faru Allah ne ya rubuta faruwarsa tun fil azal idan kika daga hankalinki yanzu maimakon ya ki ta samu kwanciyar hankali kamar yadda kika bukata sai ma ta samu tashin hankali saboda ki ta fi ta muhimmanci a wajenta maza tashi ki je ki shirya an kai ki wajen yar uwaki zuwa jimawa mamun ku za ta dawo ba a can za ta kwana ba momin kuma bata dade da tafiya ba ina so na tarar da su a can asibitin ne dukansu tunda suka fara magana yaya habib bai sa musu baki ba ya yi shiru kawai yana sauraron su ruma ta miƙe ta fice mintuna kaɗan ta dawo sanye da hijab abba ya ce su tashi su tafi habib ne ke tuki abba yana sit ɗin gaba ruma sa'u tana sit ɗin baya asibitin abba ya faɗa musu suka wuce kai tsaye a cikin ƙanƙanin lokaci suka isa asibitin wat inda ruman take suka nufa da sallama su abba suka shiga ɗakin ruma tana jin muryar yaya habib ta yi saurin buɗe idanuwanta dama ba take yi ba ta rufe su ne kawai miƙiya ruma ta ta zauna da gudu ruma sa'u ta ƙarasa wajenta ta faɗa jikinta a tare suka saka wani sabon kuka mai cike da tausayi da mamaki mami da momi suke kallon su mami ta ce saukar yaushe kuma habib momi ta ce ba zai wuce saukar yanzu ba ai tunda sanda na bar gidan ba nan mami ta ce wannan ya fitina ce ta dame ka sai ka dawo da ita ko shi dai yayi habib bai ce komai ba ya karaso cikin ɗakin ya tsuguna a gabansu ya gaida su suka amsa abba ya karasa shigowa ciki bai dubi wajen da momi da mami suke ba ya karasa wajen ya'yansa ya fara rarrashinsa tukunna bayan sun yi shiru ya shafa kan rumaisa ya ce ruma kin ci abinci girgiza masa kai ta ce abba bana jin daɗin abincin ne abba ya karasa gaban womas ɗin da ya gani a gefe ya ɗauki plate ya zuba abincin ya dawo jalof ne na irish potato da alayyahu sai kifi ya zauna a tsakiyar rumaisa da ruma sa'u abincin ya fara iba yana ba su a baki ɗaya bayan ɗaya har suka gama ganin yadda abu ya sha da su mami kamar bai san da su a wajen bai sa mami ta sha jinin jikinta ta san cewa da wani abu ruma sa uku hankalinta yana wajen rumaisa ba ta samu damar gaida su mami ba hassan da momi ta tanka ta ce ke yar uwarki kawai kika gani a nan ne ruma sa'u ta juya tana murmushi ta ce la sorry momi wallahi hankali na yayi kan jini na ne ina wunin ku buɗe baki momi ta sannan ta ce rike kayanki ruma sa uku ko a jikinta ta juya suka ci gaba da magana da rumaisa kasa kasa yaya habib ne ya miƙe ya sa gaban gadon ya shafo kan rumaisa cikin tausayawa ya ce blood ya jikin da sauƙi ta faɗa haɗe da turo baki ta ce blood na yi misin ɗinku yaya habib ya ce sorry yanzu mun dawo ai rumaisa ta yatsa ne fuska ta ce ai za ku sake tafiya ku banni jan hancinta yaya habib ya ce za mu tafi da ke this time ba zan sake bari ki shiga halin da kika shiga ba ruma sa'o ta ce ni ma wannan karan ba zan sake tafiya in bar yar uwata ba duk halin da zaki shiga sai dai mu shiga tare ba zan bari komai ya sake samun ki ba duk wannan maganar da suke yi a hankali suke yin ta babu wanda yake jin su aba ne ya gyaran murya duka suka juyo suka kalle shi yanda ya bata rai ba mami kadai ba har mami da ruma sai da suka sha jinin jikinsu cikin nuna tsantsar ɓacin rai abba ya fara magana da faɗin na ji abin da yake faruwa habib ya sanar da ni kuma kin kyauta husaina kin nuna min cewa ban isa da gidana ba ban isa na yanke hukunci ba kin fi karfin idan za zaki abu ki same ni ki sanar da ni ya juya wajen momi ya ce hasana na ɗauka cewa idan kika ga husaina za ta aikata ba daidai ba ke ce za ki tsawatar mata saboda ina da tabbacin husaina ba ta yanke hukunci ba tare da sanin ki ba kowane iri ne jikin mami ya sanyi sosai dai ƙasa da kanta abba ya ci gaba da faɗin wallahi tallahi husaina akan cikin da yake jikin rumaisa za mu samu babbar matsala da ke idan na ce babba ina nufin matsalar da bamu taɓa samu batun farkon aurenmu shekara ashirin da tara. husaina ban taba dauka baki aiki da tunaninki ba sai yau ina iliminki ina iliminki ya je da kika kasa amfani da shi a kullum ina alfahari cewa na auri mace wacce take cike da ilimi na addini na auri macen da samun irin ta sai an tona mace mai cike da ilimi da bin dokokin ubangiji wacce take kare haƙƙin allah ko yaya yake ba ta saba masa wacce take bautawa allah sannan ta yi haƙuri a duk wata jarabawar da ta tsinci kanta amma ina ashe ban sani ba wannan duk a tunanina ne saboda gashi ta inda allah ya jarabce ta tana son saba masa ta kasa shin jarabawar da ya yi mata husaina addinin ki yana ɗaya daga cikin abin da ya sa na kasa ƙara aure saboda ina tunanin shin zan iya samun mace kamar ki shin akwai macen da za ta ba bawa yarana tarbiyya kamar yadda ke kika ba bawa yarana ba na son gurɓacewar tarbiyyar yarana duk da kasancewar wannan abin muƙaddari ne na ubangiji amma na zaɓi mace ta gari ina da yaƙinin duk wata hanya mara kyau ba za ki bari yarana su ba amma yau ke ce kike son samun yarana a cikin wani hali hali irin na saɓon ubangiji yana saɓa wa ubangiji fa duk don kada ki ji kunyar duniya to wallahi har yanzu bana shayi ba na fargaba akan tarbiyyar yarana allah ya ga zuciyata a akan yarana amma husaina ba zan hana ki aikata ƙudurinki kan rumaisa ba ina so ki sani cewa idan wani abin ya samu ɗiyata wallahi za ki gwammace ba ki sanni ba abba yana gama faɗin hakan ya miƙe wami ta ce abba ruma ka yi haƙuri bai kamata ka ɗauki abin da zafi haka ba ni kaina na zuba mata ido ne amma na san ba za ta iya aikata hakan ba ya kamata a ce kafi kowa sanin hakan saboda kafi kowa sanin halinta